mutanen kullum kiwo kullum kiwo ni kullum ba gaji ba hutu ga shi ya faya shi in ban kiwon na shekara biyar ba ba za a min aure ba hai to fa gaskiya na gaji yau dabara da zan yi bari in yi shiru in yi sando dan sana yana suna jin magana yanzu muka koma za su iya gaya ma bafa bari in samu mara wayansu na shi in idan sun gama shin wannan ganyen ya za su su gida kawai ni kuma fati zan zai an ga ya sani fati suke birni wanda zan gaya mawa a ciki ne ma a karamin karamin ya fi su waya sai kana gudu kuma tsaya ga bari in gaya ma baban zai ma ki na so in gaya ma guda ɗaya in sai to su yi gida kawai idan ba fa ya tambaya a sai na faɗa riziya zaro ka sauri ka ballo sauran mana yawa abokina zo kana ji siri zan gaya maka ka za su ku gida idan kun gama shin da hanyar idan ba fa ya tambaya ku na faɗa rijiya ka ji ko? na tafi gasan da